Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 19 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma da gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barka mu da hantsi baba ya kuma makere ne tare da sarfilu hashim gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji bayanai daga masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a najeriya akan takaddama tsakanin kungiyar malaman jami'o'i ta asu da gwamnatin tarayya biyu bayan wata tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a shekarar jiya litinin wanda ba a cimma matsaya ba muna kuma dauke da maimakin shirin ciki da gaskiya to sai dai ba za mu samu daman kawo muku sharhin jaridu daga ƙasar kamaru ba amma dai akwai sakonni da kuka bar muna bisa na'ura da za mu kawo muku amma sai kun gama shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Jiya talata wani alkali a Washington DC ya nuna rashin jin daɗinsa ainihin ga mai baiwa shugaban ƙasa Donald Trump shawara kan harkokin tsaro na farko Michael Flynn kan karyar da yi wa masu bincike akan maganar da ya yi da rasha 'yan makonni kafin Trump ya hau mulki amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci. alkalin kotun tarayya na gunduma emmett sullivan ya ce ba zai ɓoye rashin jin daɗinsa da damuwarsa kan abin da filin ya yi ba kafin daga baya ya amince da buƙatar lauyoyin filin na soke zaman yanke hukuncin filin ya tabbatarwa da alkali sullivan cewa ya sani ba karamin laifi ba ne a yi wa masu bincike ƙarya lokacin da suka tambaye shi zantawarsa da jakadar rasha na wancan lokacin a amurka sarji kislyak alhakin wato alkalin ya faɗa wa flint cewa abin da ya aikata babban laifi ne kuma cin amanar ƙasa ne mai bincike na musamman rabin mula ya bayar da shawara kan ɗan shekaru 60 a duniya flint kuma tsohon janar na soja wanda a baya taɓa zama shugaban hukumar tattara bayanan sirri ta soja da kada a yanke masa hukuncin da zai kai shi ga gidan yari saboda irin haɗin kan da yake baiwa binciken da yake gudanarwa akan alakar kwamitin kamfen ɗin trump da rasha da kuma ko trump ya karya doka a yunkurin dakatar da binciken da ya yi amma alkali sulban ya ce ba zai iya tabbatar da cewa filin ba zai je gidan yari ba idan aka yanke masa hukunci a watan gobe 'yan majalisun jam'iyyar republican da na democrat na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban kasa donald trump ya sassauta lafazinsa akan barazanar da yi na rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan bayan da Trump ya ce zai yi alfaharin rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan bukatar ta gina katanga akan iyaka. Jiya talata Trump ya faɗa wa manema labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru da akwai sauran lokaci muna da bukatar tsaron iyakarmu. Za a fara dakatar da wasu ayyukan gwamnatin tarayyar Amurka ranar Juma'a idan har majalisa da fadar white house ba su amince da kudirin kasafin kuɗi na gajere ko dogon lokaci ba sama da ma'aikatan gwamnatin tarayyar takwas ne za a dakatar daga aiki ko kuma su yi aiki amma ba za a biya su ba lamarin da babu wanda yake sanya ga ya faru ana mako guda kafin sallar Kirsimati. Trump da yana son dala biliyan biyar domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico, amma shugaban wato shugabannin 'yan majalisun dokoki da na wakilai na jam'iyyar Democrat sun ki amincewa. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ranar Lahadin ta gabata ne shugaban Sudan Umar al-Bashir ya kai ziyara Damascus lamarin da ya ba wato yawancin masu sa ido mamaki a cewar kafa labaran larabawa ziyarar wata dabara kasar rasha ce na dawo da shugaban kasa bashar al-assad da gwamnatinsa cikin harkokin siyasar larabawa Lokacin da gidan talabijin ɗin Siriya ke sanar da ziyarar shugaban Sudan Umar al cikin mamaki kamar yadda masu sa ido ke yi, wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban kasar larabawa ya kai siriya tun lokacin da aka kori gwamnatin asad daga kungiyar kasashen larabawa a shekarar 2011 jaridar ashir kalawas mallakar gwamnatin saudiya ta fitar da rahoton da ke cewa makasudin ziyarar shine aikawa da sakon cewa manyan kasashen larabawa a shirye suke su wa gwamnatin siriya damar sake shiga kungiyar gaskiyar magana akan bashir wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke neman sa ruwa a jallo ya yi tafiya zuwa siriya kan jirgin rasha wanda hakan na nuna cewa rasha na sha'awar haɗa shugabannin biyu bashir da assad waɗanda yawancin shugabannin ƙasashen yammaci suka juyawa baya wata jami'ar majalisar ɗinkin duniya da ke yaƙi da cin zarafin mata inda ake tashin hankali ta faɗi jiya talata cewa irin wannan tashin hankalin ya ƙaru sosai a sudan ta kudu cikin wannan shekarar kuma akwai buƙatar ɗaukan matakin kare yawan yan fyaɗe. A shekarar 2018 an sami yawaitar batutuwan da suka shafi cin zarafin mata a yankunan da ke fama da tashin hankali a cewar Pramilia Fatan lokacin da take faɗa wa kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ta hoton bidiyo daga London. Yawan mutanen da lamarin ya shafa a 2018 sun kai 1,157 wanda hakan ke zama mafi yawa da aka taɓa samu cikin shekaru uku da suka gabata. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla batun takaddama tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kungiyar maluman jami'o'in kasar najeriya na ci gaba da haifar da damuwa ga dalibai da sauran masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi a najeriya daga kano mahmud ibrahim kwali ya aiko mana da rahoto akan wannan batu kaga mu yanzu da muke karatu a jami'ar bayero a ranar bakwai ga watan janairun shekarar da za mu shiga a ranar kalandar mu za ta fara aiki kuma idan har aka kai lokacin ba a dawo ba sai shafi karatun mu gaskiya ina tsaka da jarraba wata katsam aka ce an tafi ajin aiki hatta supervisor na da yake duba min rubutu na da na je na ce to mallam yanzu da na jin aiki mu karasa wannan da ce a'a shi fa ya aje wannan rubutun shi ma sai an dawo daga yajin aiki to ga yanzu muna zaman kai baka ka lissafo cewar zaka gama a kan lokaci kaza an zo an tafi yajin aiki da a ce ba a tafi wannan yajin aiki ba a nutse da tuni mun gama jami'an nan ma mun fice mun kama gaba mu wasu daga cikin dimbin ɗaliban jami'o'in Najeriya kenan a shekaran jiya litinin dai an tashi baran-baran a zauren tattaunawa tsakanin wakilan kungiyar ta asu da na gwamnati sai dai masana harkokin ilimi a najeriya na ra'ayin cewa shugabannin hukumomin ilimi a kasar ba sa taka rawar da ta kamata wajen ganin an warware wannan takaddama. Maganan gaskiya shi shine wa'anda ya kamata su nuna a gwamnatin cewa abin nan da ya kamata su yi ba su yi ba. Irin su kamar su Minister of Education yanzu nan da muke tunani cewa in ya je zai yi abin da ya kamata years back shekarun baya kenan muna yawan ganin rubuce-rubucensa akan ilimi yadda take taɓarɓarewa jajircewarsa akan gaban da za a ba ilimi amma yanzu mun gansa akan kujera yanzu kamar bacci yake irin su bafa bafa na ted da muke tunani cewa can baya da yake asu yake ba da gudunmuwarsa a ga cewa an samu ci gaba sosai in maganan gaskiya ake so tushe su je su koma gurin shugaban ƙasar da ya ɗauke su. Me amfanin activism? ba ka gaya wa mutum abin da ya kamata ya yi ba to yanzu nan to gashi nan ilimi ta tana nan tana taɓarɓarewa inda aka ce education ta samu matsala a ƙasa to ƙasan gaskiya za ta durkushe Dr. Ahmad Mahmud kenan na kwalejin ilimi ta Kano. Shi kuwa Dr. Abubakar Sadiq Haruna masanin harkokin koyarwa kuma malami a kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan kano na cewa yaran nan kowa san illar zaman su a gida rashin karatun nan idan yaro ba dora shi kan karatun nan yana karatun nan consistently ba to zai kawo lokacin da shi abin da aka mai a baya yana iya manta su sannan kuma masana'antunmu da suke dogara ga ainihin wayannan makarantun nan binciken da jami'u sakamakon binciken da jami'u suke amfani da su tana suke amfani su kuma su bunkasa ainihin ayyukansu da da su kansu sun samu samu kasu saboda wannan yajin aikin da ake sannan kuma wannan nakasu da aka samu yana da tasiri akan ainihin tattalin arzikin kasa hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙwararru da ke bin diddigin alkalma a fannin ilimi ke cewa fiye da ɗalibai miliyan goma sha uku ne suka nemi gurabe a jami'o'in najeriya daban-daban cikin kasa da shekaru bakwai da suka shuɗe kwanan nan muka muka dauki kididdiga ta hukumar ba da damar shiga jami'a jam kenan wajen mutum miliyan eh, goma sha uku suka rubuta jaraba wannan daga 2010 zuwa 2017 to a cikinsu duka duka mutum miliyan uku suka samu damar zuwa jami'a kaga miliyan goma ba samu damar zuwa jami'a ba kaga matsala kenan ina muke so yaran su tafi Dr. Silana Kanya kenan malami a jami'ar Bayes University da ke Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Toma da la'agai da Mahmud Ibrahim kwari da wannan rahoto da aiko mana. Sai dai kafin mu ci gaba za mu shakata da wannan wakar da ke bisa inji. da fata an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe biyu ne da minti goma sha biyu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na sarfilo. assalamu alaikum yayin da muke kan batun shirin da gwamnatin najeriya ta kaddamar na kwarmata duk wani da ya saci dukiyar al'ummar ƙasa shirin da aka samar domin karfafawa 'yan najeriya kwarin gwiwa fitowa sanar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa duk wasu ayyuka da suka shafi ɓoye kuɗaɗe da sace-sace da yi wa ƙasa zamba kan wannan batu mun kawo muku korafin wasu 'yan najeriya guda biyu da suka yi kirarin sun kwarmato maƙudan kuɗaɗe amma haƙƙinsu na kashi biyar cikin ɗari da aka yi alkawarin baiwa duk waɗanda suka samu nasarar kwarmata kuɗaɗen gwamnati da aka sace ba su samu ba. Za mu jingina wannan batu har sai mun shiga sabuwar shekara mai shigowa, inda da yardar Allah za mu ɗaura a daidai inda muka tsaya. A yau za mu fara waiwaye, wanda masu iya magana ke cewa adon tafiya, inda za mu duba muhimman batutuwan da wannan fili ya takala a wannan shekara ta dubu da sha takwas. filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu wasu daga cikin batutuwan an samu nasarar warware su wasu kuma ana kan hanyar warware su yayin da wasu har yanzu shiru kake ji domin ana zaton za mu yi shiru mu watsar da batun wanda hakan ba gaskiya ba ne batun da filin ciki da gaskiya fara kawo muku a farkon wannan shekarar shine na ƙaryar samar da aiki ga wasu mutane a hukumar ayyukan shige da ficen baki ta Najeriya wato immigration a shekarar 2014 inda har aka kashe mutane masu yawa a wuraren da aka gudanar da aikin tacewa a Najeriya. Ga dai Malam Yahuza Ibrahim wanda ya mana bayanin abubuwan da suka faru a wancan lokacin. Sunana Yahuza Ibrahim wato abin da ya faru ga shi wannan al'amari akwai wani mutum da ake ce ma Alhaji Lawal yana zaune a Airport Junction nan Abuja. to muna zaune cikakken sunansa alhaji lawan ban san cikakken sunan shi ba amma ana mai lakabi da alhaji lawan ba bagoguri muna zaune a unguwa ɗaya sai ya nuna mana cewa yana da hudda da manyan mutane haka sai muka same shi da ni da wani malam alha na ce muka ce da allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration sai ya ce to mu bari zai bincika mana da ya tafi bayan sati sai ya zo ya kira malam dalha shi malam alha sai ya kira ni da ya kira sai ya ce to hanya ta samu amma tsakani ga allah su ana ba su na goro muka ce to na je muka yi magana da su muka roƙe su muka roƙe suka ce a'a su abin da suka sani za su iya samar da wani aiki amma sai an sallame su na ce to nawa ne abin da za a baku su waye ne masu neman na goro shi alhaji lawan da shi abubakar wani dan yobe da shi aminu ana ce mai aminu abubakar yana aiki a ministry of education yanzu yana da kujera auditor a wurin wato tambayar da nake yi na goron ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su ko kuma su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki shi aminu kenan aminu abubakar wanda yake aiki minister of education ya zama alhaji lawan ya zama kamar ejen nasa ne kenan to shi ne ya tsaci a lallai su ga abin da suke ansa sai an ba su 250 naira naira 250 ko 250 muka nuna muka roƙe su arziki a matsayinmu na 'yan ƙasa suka ce a'a su wannan hudda ita suke yi muka ce to a lokacin tunda mun riga mun sa kanmu neman wannan abu ba hanyar da muka iya sai muka amsa masu wannan magana da muka amsa masu suka ce to sai a kawo idibas sai a kawo wato kudin kashin alkalami kenan advance to kudin kashin alkalami advance ni na ba da dubu ɗari akwai wani yaro sagir abdulrahman ya ba da dubu ɗari da goma sha biyar akwai ezra dauda shi ya ba da dubu ɗari biyu da hamsin a bisa alkawarin za su sama mana wannan aiki na immigration yawa a bisa wannan a alkawari da suka yi na immigration sai muka ce to in aiki bai samu bahwa sai shi alhaji lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kuɗin ku ba ta yiwa in yi maku jagora kuma in abu bai yi ba a ce ba za a baku kuɗin ku ba muka ce to shi kenan tunda kai muna tare da kai muka ɗauki waɗannan kuɗi hannu da hannu shi muka ba sannan shi ya je ya kai ma shi aminu waɗannan kuɗi to da ya kai mashi kuɗi yau shekara ta kai uku kenan tunda aka kai waɗannan kuɗi aiki bai samu ba. lokacin da muka kawo muku wannan batun mun ja hankalin hukumar immigration domin ta nemo mutanen da suke amfani da sunanta wajen sayarwa mutane fom na ƙarya ko karɓar kuɗaɗen mutane domin su ba su aiki a hukumar idan mai sauraro bai manta ba a wancan lokacin wannan fili ya hira da alhaji lawal bagobiri na takaita magana dai har yanzu akwai sauran kuɗaɗen mutanen a hannunsa kuma muna jiran binciken hukumar immigration don a tabbatar da adalci wajen hukunta masu laifi. sai kuma batun jami'an hukumar tsaron farin kaya ta dss a kano inda suka shiga cikin unguwar gayawa da ke karamar hukumar ungogo suka harbe wani magidanci mai suna muhammad ino mai kaji wanda a lokacin suka bayyana wa iyalansa da mutanen unguwar cewa kuskure ne kuma suka kama hanya za su tafi sai iyalan suka matsa akan lallai sai sun ɗauke shi zuwa asibiti inda daga bisani ya rasu a bayan mutuwarsa jami'an tsaron sun tafi da gawarsa zuwa ofishinsu tare da wasu 'ya'yan marigayen guda biyu abubakar da shamsuddin sun dai rike gawar marigayen da ɗansa abubakar bisa hujjar cewa sai dai iyalansa sun sanya hannu a takardar cewar ba za su tayar da maganar kisan a nan gaba ba kuma ba za su faɗa wa 'yan jarida abin da ya faru ba ga dai abin da mai ɗakin marigayen ta faɗa wa filin ciki da gaskiya a wancan lokacin sunana maryam maryam muhammadu abin da ya faru muna kwance da shi a ɗakin sai ga hasken fitila ta hasko gida wannan akuya sai ta tsinke sai take ta kuka sai fito ya kama ta sai ya daure sai suka kuma hasko da fitilar wannan fitan nan da zai kafin su yi magana kawai sai suka harbe shi sai ta ya habu ku fito da ya ce habu dina ni ma sai na fita a guje sai na ganshi gaba ɗaya nan sun ragargaza masa shi a nan kofar gida ya kin ga raunin da raunin ni ban bude ba riga bice a jikinsa doguwar riga sai dai jini kawai da ike kwaranya sai na ce inna lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi wa ina ilaihi raji'un nace la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama kawai suka juya za su tafi sai na ce ya nabi su ina kuka na za ku kashe shi ku banni da shi ya zan yi da shi gani da ƴaƴa barkan lamarayu kun banni da shi sai yake ku kai na asibiti ku kai na asibiti har sun je shan kwana na bisa a guje ina kuka sannan sai suka dawo ina ƴaƴan na ce ga su nan guda biyu sai suka dauke suka tafi da shi kuma yanzu sun je ba su ban gawar tashi ba sun hana kuma sun rike min dan na guda ɗaya sun ce dan boko haram ne ni kuma ba wani abu da muku yashi a cikin gidan nan ba na tsaba zaluncin ba ɗaya ba da kika fito ya kika ga yanayin su da ina faɗin su a jiki ba yan sanda ba ne wa'annan da motar su da motar ita ta juyo suka ɗau gawar ya'yan na suka saka a ciki suka tafi kuma nema suke su gudu siyar min da gawar su bar shi a nan sai kuma da ɗaukin jama'a suka saka suka tafi suka kai shi kuma yanzu gawar sun hana min ita sun rike min yaro eh, din ba su ba da gawa ba su akan wani ma san abin dalin da suka hana shi tun misalin karfe biyu na dare suka tafi da shi lokacin da bakin sa yana cewa a kai na asibiti kafin a ce an dora shi a gadar likita an masa aiki ya rasu kuma maimakon su ba mu gawa sun hana an ce a cikin yaran ki sun rike wani guda ɗaya wasu na zargin sa da me zargin sa wallahi babu sharri ne ni ba san ta ba ma kasuwanci yake dan kasuwa ne kaji yake siyarwa karfe goma tara ya dawo gida ya kwanta kasuwa anan yake sana'a shi kasuwa sabon daga sha ubansa duk gurin sana'a su daya kowa ya san. fitacce ne ba ɓoyayye ba ne. An dai saki ɗan marigayen Abubakar bayan da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sa baki ya kuma yi alkawarin taimakawa iyalan marigayen Wannan batu dai na ɗaya daga cikin batutuwan da filin ciki da gaskiya ke ci gaba da bin sawunsu. Kuma da zarar mun samu wasu sabbin bayanai za mu sake waiwaye shirin. A shekarar 2018 kuma mun kawo muku batun wani bawan Allah mai suna Umar Yarima wanda ya zargin cewa wani mai suna Alhaji Adamu Umar ya yaudare shi ya kwace masa wani filinsa a Abuja. Daga bisani kuma ya zarge shi da mallake masa gidansa da ke Gombe. Zargin da shi Alhaji Adamu Umar ɗin ke musantawa. To anan za mu taka birki. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan waiwaye da muke. yanzu a duk waɗanda aka ji muryoyinsu ciki har da nasiru adamu el hikaya nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya to madalla a gaishe ka kaka je nisa an jima za ka zo mana da labarai a takaice kamar yadda muka riga muka faɗi ba za mu samu daman kawo muku sharhin jaridu daga wato kasar kamaru ba yanzu lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuka bar muna bisa na'ura. Assalamu alaikum sauƙin hausa na murya Amurka. gana kamar cikin sauda sabo unguwa ta kuma gajen mu da ta kasance cikin murya a Najeriya. komai ki komai so komai da kukan yadda shugaba muhammadu buhari ya kamta babban kuskure a na sanya ma sabuwar dokar zaɓe ta dubu biyu da sha takwas hannu wannan babban kuskure ne kuma ji jihar shakku a kan ainihin kyakkyawan kudurin shi na ganin an yi zaɓe ta yi a dubu biyu da sha tara ta gode. assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka suna na gamba da fatasku da tsohuwar kasuwa a garin fatasku. mun so da miƙa na na godiya da jinjina a mai girman gwamna alhaji ibrahim gaidar a bisa biyan ɗalibai kuɗin scholarship da ya yi wannan ya taimaka kuma abin alfahari ne abin ayaba masa ne wasu jihohi kudin ma'aikatan lokal kano za ka samu balle a rayuwar ɗalibai na scholarship to mu gaskiya mun yaba mun kuma ji daɗi wannan abu da ake wa ɗan makaranta abin alfahari ne allah ubangiji ya sa wannan mazaji nasa mai mala ya gaje shi da irin wannan halaye nasa na shirki. da fatan yara an makaranta ɗalibai na ci gaba da addu'a Allah ya ƙara kare mana wannan jiha tamu Allah ya ƙara mana albarka Allah ya taimaki masu tausayin talakawa da inda suke. Assalamu alaikum sashin Hausa na rediyon Amerika. Yusuf baban gaja mai tireda ringin daga jihar cigawan Najeriya. To hakika bayanin da rundunar sojojin sama na Najeriya suka yi na game da yadda 'yan Boko Haram suka kashe babban hassan soja mai suna Alabade wannan shi yake nuna mana cewa hakika Boko Haram tana nan. Kuma ainihin a shekarun baya da suka wuce gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito ta yi wa al'ummar Najeriya cewa ta fatattaki 'yan Boko Haram. Sai kuma gahi yanzu sun bullo da wani sabon salo sojojin masu ke kashewa barantana ainihin farar kula wannan shi yake nuna mana cewa akwai sauran rina a gaba da haka ina kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da allah dan annabi ta daina siyasantar da harkar tsaro a tsaya tsayin daka a ba sojoji dukkanin abin da ya kamata domin su fatattaki yan boko haram gaba ɗaya daga kasar mu najeriya mai magana yusuf babangaja mai tare da ringin daga jihar jigar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka sunana Alhaji Musa Amurka su ya da Najeriya. Akwai wani na shi na yana cewa akwai kin tsaya akwai yan tsaya to yan tsaya na Allah ta nake masu ka fita kuma Allah kara fita da yan tsaya saboda ba ci gaban Najeriya suka so ba ci gaban kansu su so ka rike Muhammadu Buhari mara ci ne akwai kogi akwai kwara akwai Kano da sauransu. allah ya sa ya fitar mana da munafukai waɗanda ba son shugaban ƙasa to alaka taimaki shugaban ƙasa muhammadu buhari shugaba da ayyukan da yake na alheri assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka suna na alhaji musa amurka sai ta najeriya assalamu alaikum da farko suna na aminu mai shayi na garin garfa ce da kamar kuma ta balija tara da tarayyar najeriya kiran da zan yi ga 'yan tafiyar acp da ke da taraba musamman ma 'yan takarkaru hakika ya kamata a ce kun haɗa kanku da wuri lokaci bai kore ba karin cewa zaɓe yana ƙara karatowa kuma kuna cewa da ku yarda da cewa kun yanzu duniya a bar wa mutum guda kun bar masa ba da sunan cewa har yanzu da na a gaba ku talakawa ne za mu ci ku ne ɗan siyasa da ya kamata ku yana abin da zai zama ya kawo mana ci gaba da zaman lafiya da karuwan arzikin ya tara ba ko kuna cewa ba ku haɗa kai ba ba ku amince ba da fatan za ku haɗa da domin ci gaban da kuma da jihar mu ne a gaban ku ba wai ci gaban son abin duniya da za ku sa a ajiye ko ku gina gidaje da manyan motoci ba na gode mai magana a mini shayi na garin tabbace da gabar kuma ta gani jihar taraba tare najeriya jihar to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice jiya talata wani alkali a washington dc ya nuna rashin jin daɗin sa ainihin ga mai baiwa shugaban ƙasa donald trump shawara kan harkokin tsaro na farko michael flynn kan karyar da yi wa masu bincike akan maganar da ya da rasha 'yan makonni kafin trump ya hau mulki amma kuma ya jinkirta yanke masa hukunci alkalin kotun tarayya na gunduma emmett sullivan ya ce ba zai iya ɓoye rashin jin daɗinsa da damuwarsa kan abin da flynn ya yi ba kafin daga baya ya amince da bukatar lauyoyin flynn na soke zaman yanke hukuncinsa yi nan gaba 'yan majalisun jam'iyyar republican da democrat na tare na aiki tare a zauren majalisa domin neman sulhu yayin da shugaban kasa donald trump ya sassauta lafazinsa kan barazanar da yi na rufe ayyukan gwamnati a ƙarshen makon nan bayan da trump ya ce zai yi alfaharin rufe ma'aikatan gwamnati akan buƙatarsa ta gina katanga akan iyaka jiya talata trump ya faɗa manema labarai cewa za mu sa ido mu ga abin da zai faru akwai sauran lokaci kuma muna buƙatar tsaro a bakin iyakar mu ranar lahadi ne ta gabata ne shugaban sudan umar albashir ya kai ziyara da damascus lamarin da ya ba yawancin masu ido mamaki a cewar kafa ya labarai ta larabawa ziyarar wata dabarar kasar rasha ce na dawo da shugaban kasa bashir al-assad da gwamnatinsa cikin harkar siyasar larabawa to madalla duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu sai can da la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu da sauran shirye mu. sai dai kafin mu yi sallama muna taya ibrahim boro da uwar gidansa fauziya imam ibrahim na karuwan ya mace da suka samu wanda aka yi wa suna yusra ibrahim boro wanda za a yi bikin sunanta a masallacin 'yan ƙasa a ranar 4 ga watan january na shekarar 2019 karkashin gayyatar sarkin kwatakwali alhaji aminu mola da sarkin musulmi na new york alhaji muhammad yahuza to allah ya raya kuma ya ɗaya ba yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri musamman ma filo hashim goma da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsin wato darren smith baba ya kuma kiri ne daga nan washington ke sallama da ku salamu alaikum